A daidai iyakoki bangaren Nijar hukumomi sun girke tawagogin likitoci masu lura da cutar corona a cewar ma'aikatar lahiya a jihar Maradi. Ana gudanar da bincike a duk lokacin da aka iso a iyaka ko aka bar iyakar. Usman Yakuba shugaban jami'an kula da lahiya na jiha ya yi karin bayani. A matsayi na jami'in gwamnati a iyaka ta ƙasa domin yin binciken lafiya suna da ƙananan kayan aiki na ɗaukar yanayin zafin mutum bisa wannan cutar corona wanda yanayin yanayin zafin jikin mutum yana kai da da 38 ne da wasu alamu kamar tarawa wanda idan haka ya kasance ana rike mutum a asibitin da ke iyaka jami'a asibiti yana aikinsa idan akwai buƙatar akwai mutumin wata cibiyar kula da ɗaukar marasa lafiya sai a kira a maraɗi a haɗa shi da ƙwararru likitoci ko matafiyin ya ci gaba da kulaguransa ko kuma a maida shi a cibiyar kula da ɗaukar ɗawainiyar masu Usman Ibrahim ɗan kasuwa a faifan maraɗi ya shaida cewa ana binciken lafiyar mutane a iyakar ɗan Isa da Jibiya, ƙaramar hukuma mai iyaka da jihar Katsina ta Najeriya. nan dan isa idan kun zo jami'an kiwon lahiya suna nan za a hudo ku ɗaya bayan ɗaya kuma yin kun hutu ma sai wannan yana can baya nesa nesa da wani tukunna a dan kara muku wannan abun ga goshi a ji in ta yi kuka a mera ka gehe in ba ta yi kuka ba to ka koma cikin mota to ni dai kusan dai zan iya cewa tsawon lokutan da nake tafiya duk motan da nake shiga cikin iko na Allah ba a samun wani mai corona a lokacin da aka girke waɗannan dawogogin jami'an kiwon lahiya masu bulaguro da dama sun nuna ɗari-ɗari amma ta la'akari da yadda annobar ke haɓaka suna amincewa a binciki su a game da wannan cuta in ji usman yakuba shugaban jami'an kula da lahiya na jiha. a nan ma akwai ba da haɗin kan matafiya saboda kowa bai fata ya kamu akwai waɗanda ake keɓewa muna aiki tare da jami'an tsaro na bisa iyaka polis da jandarmomi da dai sauransu kowa bisa aikinsa suna kama mana mu riƙe matafiya bisa iyaka ba sa tsallakewa wannan ba A cewar ma'aikatar lahiya ta jihar Maradi, kawo ranar tara ga watan Disambar na 2021, jihar Maradi ta samu mutane 80 da suka kamu da cutar corona, yayin da tara daga cikinsu suka rasa rayukansu. Studio